gwamnatin kasar china ta kara inganta katangar kariya da ake kira firewall a Turanci a ci gaban da take na ƙoƙarin kare da tantance duk wasu bayanai da ka iya shiga ƙasar ta kan yanar gizo wannan ƙarin inganci na katangar zai baiwa gwamnatin ƙasar damar tacewa da zaɓin duk wasu bayanai da ke kan yanar gizo wanda wannan lamari ka iya ƙara ƙuntatawa rayuwar mutane a china a lokacin da gwamnatin ƙasar ta haramta yin amfani da yawancin hanyoyin sadarwa da yawancin ƙasashen duniya ke amfani da su a wannan zamani. kamar su facebook twitter da google har ma da shafin kallo na bidiyo na kan youtube waɗannan hanyoyin sadarwa na kan yanar gizo dai mutane na amfani da su domin cuɗanya ko zumunci da mutanen da ke wasu ƙasashe ana ma yin amfani da hanyoyin wajen gudanar da kasuwanci a ƙasashen duniya gwamnatin china dai na amfani da ire-iren waɗannan damar don ganin ta yi wa 'yan ƙasar hannunka mai sanda kan abin da gwamnatin take so.